DW Himma dai matasa. Masu sauraro a cikin shirin na himma dai matasa na wannan mako za mu je jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin kawo muku labarin wani matashi wanda ya rungumi sana'ar nikan kayan abinci amma kuma na kaji a jihar Kaduna. Kana daga nan idan muka noshi Katsina za ku ji labarin wata matashiya wace ta rungumi sana'ar sayar da fura da nono a Katsina duk da yake ta kammala karatunta na boko. Idan muka je ƙasar Ghana kuwa wasu matasa ne 'yan gida biyu suka rungumi sana'ar ɗinka kayan ƙawa a ƙasar ta Ghana. Sai ku kasance tare da ni Abdullahi Mamman Ahmadu da zan ja ragamar wannan shiri a wannan mako don jin ƙarin bayani. A ƙoƙarinsa na samarwa kansa aikin yi wani matashi a jihar Kaduna mai baiwar ƙirƙire-ƙirƙire da fasahar zamani ya ƙirƙiro wani injin na nikan abincin kaji da sauran abincin dabbobi da ake kiwo a gida don bunƙasa kiwo da kuma darajar dabbobi a yammacin Afirka. gadai ibrahimu Ibrahim Yakubu ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mun da Kaduna birnin gwamna. To karar wani injin nika abincin kaji da tsuntsaye da sauran dabbobin da ake kiwo a cikin gida kenan wanda wani matashin Kaduna Abdullahi Ahmed ya kirkiro wanda kuma ke taimakawa wajen samar da abincin dabbobi a sawwake ta hanyar nika wasu kayayyakin abinci da ake hadawa da wasu sinadarai inda ake saidawa a cikin buhu ga masu kiwo. Wannan inji ne abincin kaji ne wannan hada shi abinci ya yi kyau. Ya ce kamar yadda kake gani wannan injin nika abincin kaji ne da sauran tsuntsaye ya ce ana hada waken soya da masara da shinkafa da wasu kasusuwan dabbobi da ake haɗawa tare ana zubawa cikin inji don niƙawa. Babu shakka dai kayayyakin abinci daban-daban ne ake haɗawa a wuri ɗaya sannan kuma injin ya nika kuma a cewarsa yawancin kamfanonin da ke sai da abincin kaji da sauran tsuntsaye daga wurinsa ne suke saya saboda a cewarsa yanayin irin haɗin kayayyakin abincin da yake yi shi ke sanya dabbobi na saurin girma wanda kuma ke taimakawa masu kiwo wajen samun riba mai tsoka a cikin gajeren lokaci. Za hada su abubuwa abubuwa ya ce ana hada abubuwa daban-daban da injin ke nikawa da a ƙarshe yake butowa ta wani bututu da ake zubawa a cikin buhu daga nan kuma sai a kai shi inda ya kamata don saidawa domin bai wa dabbobi karbuwa da kuma samun kasuwa na daga cikin nasarorin da ya samu tun lokacin da ya fara wannan harka bugu da ƙari a cewarsa matasa da dama ne suka samu aikin yi ta hanyar wannan sana'a mutane da dama sun ya ce matasa masu tarin yawa yawa ne suka samu aikin yi ta hanyar wannan sana'a a saboda haka yana matuƙar murna kuma a kullum yana samun ƙarin ɗaukaka da ci gaba ta dukkanin hanyoyin da suka kamata yana godiya ga Allah. duk da irin nasarorin da ya samu har yau dai akwai manyan kalubalen da ke ci masa tuwa ƙwarya waɗanda suka hada da rashin tsayayyen wutar lantarki da kuma rashin tallafi daga hukumi da kungiyoyi domin tallafawa ire-irensa da ke da irin wannan hikima da fasaha. Muna masara huta nepa kuma nepa lokacin ba ba ta kawo huta sosai in ba huta ba za mu iya aiki ba kuma ina mu ce za mu iya fan da janareto sai dai babban janareto ba taimako da gwamnati. Malam Aminu Musa na daga cikin ma'aikatansa. Alhamdulillah wannan na'ura ta yi kyau saboda duk an samu ci gaba dan jama'a da dama suna dan samun wajen abin nan kiwon kaji dinnan dan mu kanmu da muke aiki da shi mun samu ci gaba. Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. To da Kaduna birnin gwamna bari mu nufi jihar katsina Dikko inda wata matashiya a jihar katsina ta kammala karatun sakandare ta kama sana'ar sayar da fura da nono da kanta matashiyar ta ce ta kama sana'ar ce saboda ta samu kudaden ci gaba da karatunta a jami'a Ga dai Yusuf Ibrahim Jargaba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Wannan matashiya dai Zinatu Suleiman ta ce ko shakka babu kama wannan sana'a ta sai da fura ya zame mata jigon dogaro da kai gami da bin hanyar cika burinta na faɗaɗa karatunta da kuma samun sauƙin gudanar da hidindimin yau da kullum. Saboda harkokin yau da gobe ba komi kake samu bayan da kake so in ka zanna ba tare da sana'a ba idan an gama ni kan fito in rarraba ma jama'a da ina ɗauko ta a kaina in zo in kawo masu sai na samu ci gaba he in zo in tambaye su in suna saye sai in zo in masu su wayanda ma suka zama kwastomomi na na san ko ta nawa suke saye zan iya kawo masu. To ko akwai nasarorin da Zinatu ta samu a wannan sana'a da take ta saida a fura? Gaskiya an samu nasarori da yawa saboda ana ci a sha kuma a yi bukatu wanda Allah ba da ikon yi. Sana'a tana da mahimmanci sosai saboda idan bukatar ka ta tashi kakan biya ma kanka ita ba sai ka jira wani ya zo ya yi maka ba har ranka ya ɓaci. Duk kuwa da nasarorin da wannan matashiya ke samu zinatu a sana'a ta sai da fara a cikin birnin Katsina ta ce akwai kalubale. Matsalolin da aka fuskanta a wannan sana'a wata rana idan an saida wata rana ba a saida ba. ganin fa'idar da wannan matashiya ke samu a sana'ar sai da farar kuma ta kama hanyar cimma burinta na ci gaba da karatunta yasa ta buƙaci sauran 'yan uwanta mata da su kama sana'o'i domin dogaro da kai ya za a ka ce ka yi karatu ba za ka yi kuma sana'a ta ka ta hannu ba sai ka tsaya ka ce sai gwamnati ta baka sana'a muna fa da yawa a ƙasar nan ya za a yi a ce gwamnati ta iya ba al'umma aiki haka muna ba mutane shawara akan kowa ya kama sana'a tashi ta kanshi wadda za ta biya mai bukata lokacin da ya bukata ba sai ya tsaya jiran wani ba. Wadannan kuwa na daga cikin abokan hulɗar cinikayyar fura da zinatu ke yi a sabon layi cikin birnin Katsina. Sunana Muhammadu Saifullahi Shehu. Gaskiya wannan yarinya muna sayan hurarta ne domin yarinya tana da bukatar yin karatu shi yasa muke bata kwarin gwiwa muna dan saye saboda ka san hidiman makaranta abu ne wanda wannan zamani da ake ciki sai da kuɗi ga hannun mutum sunana auta tela kuɗi nake badawa duk sati tana kawo man hura kuma dalilin abin da ya sa nike haka tana da gurin ta karatu a rayuwarta ina son ci gaban rayuwar yarinya shine dalilin abin da ya sa nike sayan hurarta burin wannan matashiya da zinatu shine ta ga kanta a jami'a tana gudanar da karatu yusuf ibrahim jargaba dw hausa daga katsina a najeriya To kai tsaye bari mu nufi kasar Ghana inda wasu matasa 'yan gida biyu da suka rungumi sana'ar ɗinka kayan kawa ta hanyar yin amfani da robobi da ledoji da aka yi amfani da su sun kasance abin shawa da birgewa da ma abin koyi tsakankanin matasa a birnin Akara da sauran wasu ƙasashe na yammacin Afirka. Ga Shehu Salmanu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Alisha Opori Bampo da ɗan uwansa kalbin sun fara zama sanannu a fagen ɗinke-ɗinken kayayyakin ƙawa a birnin Akara na ƙasar Ghana. inda suke fitar da wasu samfarin tufafi na daban da ba kasafai ake samun su ba a kasar ta hanyar amfani da leda da robobin da aka yi amfani da su kamar yadda alisha opori bamfan ya yi mana karin bayani yana mai cewa um, Babban gurin ma'anan shine samar da tufafin da aka saba amfani da su na yau da kullum tare da kawata su amma ta hanyar yin amfani da leda da kuma robobin da ake zuddawa. telolin gami da sauran matasan da suke aiki tare kan bi tituna domin tsunto ledoji da robobi da aka gama amfani da su. Haka kuma sukan ziyarci wurare inda matasa kan taruwa domin wayar masu da kai dangane da irin ayyukansu da kuma tallata hajojinsu. Kalbin Bamfo dan uwa ne ga alisha ya kara da cewa idan aka kai fagen da in ka shiga gari za ka ga kowa na sha'awar abin da kake sarrafawa kuma ya kasance amfani da kayayyakin da kake samarwa ya zame wa mutane jiki to wannan ai abin alfahari ne. Balla annoba corona da ta kasara harkokin yau da kullum bata hana waɗannan matasan gudanar da ayyukansu ba inda suka yi tunanin bin ƙananan makarantu domin zaburar da na baya kan mahimmancin dogaro da kai gari abin da alishan yake cewa uh, dalilin mu na ziyartar makarantun bai wuce nausar da yaran ba saboda idan suka fahimci cewa za su iya samun rufin asiri daga irin waɗannan sana'o'i to labudda za su yi kwaɗayin shigarta batun kuma na alisha haka yake bayan da wasu yara 'yan makaranta irin su mary haliga suka fara nuna sha'awar su ta shiga wannan sana'ar ta ce abin da ya gaya mana ya matukar ratsa ni har na ji ina sha'awar shiga sana'ar ɗinke-ɗinken kayan ƙawa na zamani to a gaida shehu salmanu da wannan rahoto Masu sauraro da wannan rahoto na Shehu Salmanu kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin ɗaukacin yanwa abokan aiki da aka ji muryoyinsu daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon Abdullahi Mamman Amur ke cewa da ku ku zama lafiya. Ma'assalam.